ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم ايانا تعبدون كتنا ya kai wannan manzo ranar lahira yayin da za mu tara halittu gaba ɗaya sannan mu ce da waɗanda suka yi tarayya da Allah a wajen bauta masa ya ku mushrikai ku tsaya a matsayin ku ku da abubuwan bautar ku waɗanda suka kasance kuna bauta musu koma bayan Allah sai mu rarrabe tsakanin abubuwan bautar da masu bauta musu abubuwan bautar sai su barranta daga masu yi musu bauta sai su ce musu ba mu kuke bauta mawa ba a duniya